karmin anya to magana allah ya gwara mana kaman akwai wani anya shine wannan anya karmi ne muka ce maganan karmi abinda muke so mu gara mu gara ne kafin wani mutum ya shiga aljanna magana allah ya, gwara mana kama anyan da muke da shi muna da wana da babban anya da kuma karmin anya Anya biyu ne yake a cikin in wanda ka wannan ba ka yi sa ka bi wannan babban hanya to wurin hannun azaba kenan si wannan babban anya na azaba ne amma wannan karmin anya hanyar rai ne wani iri anya ne za kana, kana so ka bi babban anya a wurin ne za ka gani kowane wani abu da bai da kyau babban anya shi ne za ka gan kowane halin da kake da ci za ka gan shi a wannan babban anya shi wannan karmi anya shi yana da wuya ba kowai ka gan shi ba kafin ka samu wannan anya ya fi dai mu tambaya kamar ina ne wannan karmi anya yake kamar amma muka yi magana kamar anya magana allah ya gwada mana kamar yesu ya ce muna kamar shi ne anya shi ne rai shi kuma ne gaskiya ka samu gaskiya a wannan karmin anya a wurin yesu kristo ne ya kamata ka zo si ne anya si ne gaskiya si ne si kuma ne ya kofan da za mu bi mu shiga aljanna in kana jina kana so ka shiga aljanna a gobe ce ma so ka zo wurin yesu kristo si ne anya ba ka san wurin yin ba ka zo wurin yesu kristo ba ba za ka samu anya ka shiga aljanna ba saboda haka ana shirya ka ne ka zo wurin yesu kristo yanzu ka zo ka bude ma zuciya ka zo a tambaye shi ya fama zunubi in ka yi haka za ka samu wannan anya ka shiga ne in ba yi ba ka yi haka ba ba za ka samu anya ka shiga aljanna ba aljanna dai akwai wani kofa dai ne shi ke zuwa aljanna shi wannan kofa kawai shi ne wurin ne za ka samu anya wurin ne za ka samu aljanna wanda ba ka biyo wannan kofa ba ba za ka samu aljanna ka shiga ba wannan babban anya ne si azaba ne yake zuwa wurin nan jahannama ne wurin nan wurin ne akwai wani hali wurin ne A wurin dai in ka bi wannan babban anya za ka shiga jahannama ne A wuta ne za ka shone ka kai ka bi wannan anya yesu kristo si annan shine karmin anya yaya ne za ka bi yesu kristo kafin ka bi yesu kristo shi ne yana shirya komai shi ya zo saboda kai ka samu lahira ya zo ne saboda kai ka samu aljanna saboda ni da kai yesu kristo ya so cikin duniya ga ya shiga cikin duniya ga saboda ni da kai mu samu aljanna mu samu gafara ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya ya kuma ke mu aljanna wurin da allah yake da shi saboda haka wanda ka ji na ka zo wurin yesu kristo kafin ka zo wurin yesu kristo abinda ya kamata ka yi kawai ne ya kamata ka sani kai kuma kai kana da zunubi ne saboda amma ka sani kuma zunubi bai iya sika aljanna saboda haka kai ba ka sika aljanna in ka zo wurin si shi ne zai yafa maka zunubin duka saboda kai kuma ka samu anya ka sika aljanna shi yasa si ne anyan nan ka zo wurin yesu sayo nuna mai zunubanka duka saboda shi ya fa maka karka ce kai baka da zunubi kowa na da zunubi maganan allah ya gura muna daga roman tritan ya ce muna kama mutanen duniya duka muna da zunubi duka mutanen da ke da cin duniya muna da zunubi saboda kakanmu zunubi ya kama mu duka kasan ma abin da ya faru dama a lokacin da Allah ya halitta sama da duniya da ya gama na ya jare wani wuri a wurin ni ya sa mutum da matansa su ciyaye ta su noma ta su kuma ci ko on abin da yake cikin su kuma ko wani dabba da yake cikin wannan gona nasu su ci da kuma yaye ta abin ya ci satan sosai sai satan ya juye ya juye kai su maciji ya zo wurin mutane da matansa su ce ya ce ma matan adamu ka ce ji allah ya ce karki ci kowane itace daga wannan gwana ne da matan ya ce ma satan yi ya ci kowane itacen da ke wannan gwana amma akwai wata gudan da ke tsakanin allah ya ce kar mu ci a ran da za mu ci za mu mutu ne shi ne satan ya juya maciji yana ce ma matan adamu kamar ba za ka mutu ba amma allah ya sani allah ya sani ran da za ka ci zaka sama kamar shi Allah ne matan ya ji haka sai ya ci wannan yayan itacen nan ya kai ma mijinta shi kuma ya ce shi ne zunubin nan shi ne ya ce ya kawo mini zunubi shi ne ya kawo min bala'i si wannan abin da suka yin gasi ya kawo mana wahala sosai si ne ya kawo ma zunubi tsakanin mutumin da allah saboda haka duka mu muna da zunubi abin da ya faru kenan kowa na da zunubi ba ka yaka shika aljanna da zunubi sai dai yesu kristo si ne allah ya ba su iko da dama e ya famu na zunubi yesu kristo ne allah ya ba su iko sai ya famu zunubi in ka zo wurin si abu na farko zai famu maka zunubi abu na biyu kuma da bayan yesu ya yafa maka zunubi zai kuma sa maka albarka da zamanka an kana yin wani abu kana wani aikinin yesu kristo zai sa maka albarka ne yana da iko da dama ya sa maka albarka da aikinka saboda ka zo wurin shi shi yasa ka zo wurin shi na, na uku kuma yana da iko da dama ya juye halinka ya bari kai ka zama mutumin kirki in ka zo wurin yesu kristo allah zai iya yi aiki da ki da kai ne da bayan ka zo wurin yesu kristo Allah ya ya yafa maka kowane kowane abin da kowane wahalan da kake da cikin duka Yesu sai yana da iko ya dama ya cire maka shi kana ciwo ne kana kana wahalan wani abu ne akwai wanda ke dame ka ne ka zo wurin shi yana da iko da dama zai yafa maka zai cire maka wannan duka shi yasa ka zo wurin Yesu saboda haka ka zo wurin Yesu yau zo ka ce masa na zo kafin yesu kusa zo wurin ya zo rayuwanka da aka bure mai zuciya ne zuciya ne zai shika zuciyanka ne zai zama an maganan allah ya gwada kamar yesu kusa yana saya da bakin kofa ne yana buka wanda zai ji maganan shi ya bure mai wannan zuciyan zai shika ne ya yi amfani da kai shi ki kuma kai kuma ka yi amfani da shi zuciya wannan kofa ne zuciya in ka bure ma yesu kristo zuciya zai shiga kaman kana ji na yana buka kice na in ka yarda da kai da si ka bure ma zuciya ya shiga ya zama ya yi amfani da ke ya zama ya yi tare da ke ya zama ya yafe ma zunubi yaya ni da ka bure wannan zuciya da ka ce ma ni na san kaman ina da zunubi na sani saboda zunubi kuma ka zo cikin duniya na bure maka zuciya ka shika ka zama tare da ni in kai wannan guntu a addu'a tare da ni allah zai yafa maka yesu kristo zai zai sha maka albarka da rayuwanka zai shika zuciyanka ya zama da kai yafa maka albarka ya yafa maka zunubanka duka sai kai kuma ka zama dan allah kana ji na abinda zaka ka zi kawai da ka yi kawai ne ka yi wannan guntu addu'a tare da ni ni wani na sani ina da zunubi na sani ka zo saboda zunubi siyasa na bude maka zuciya sika ka zama tare da ni ya fai mana zunuba na duka saboda ni kuma in zo ka gobe ciyama na wannan roko da sunan yesu kristo amen in yi wannan aduwa kai yau an yafa maka zunubi yau